littafin a nasihar karke sai malam ya karkare littafin da bayani dangane da abin da ya shafi duk an gama rayuwa an fita an yi gwagwarmayan an je an dawo to a kula da muhalli gidan da ake kwana gidan da ake abubuwan da suka kamata na morar rayuwa da jin daɗin rayuwa a samar da su gwargwadon hali sannan daga karke malam ya ce abubuwan da suka lalace a yi kokari a gyara su gwargwadon hali sannan a kula da abin da ya shafa lafiyar mutan gida akwai yamma mutan gida zikirori na safiya da yammaci yaran da ba su iya zikiran ba wala Allah yara ne ba sa magana na farko suna da wani kariya na musamman shi yasa babu wani zikiri da aka ce yaro da safe ko da yamma ka ranka mishi shi ko yanzu ya kwanta bacci ka ranka mishi shi gayar abin da ake yi shine na neman tsari na rukuya ko wa yadhkuba bi kalimatin la tamma min kulli shaytanin hamma wa min shi ainin lamma wa min kulli ainin lamma amma ba a ce yaro ya zo kwanta bacci ka zo kana karanta mishi kulwa da sauransu kana shafe mishi ba shi yana da automatic tsaro daga Allah ya ba da magana shi wanda ya iyaye makan shi dan jarajarai, zikirorai na yau da kullum idan kuma addu'o'i wannan babu laifi addu'o'i na neman tsare da neman kariya domin akwai matsalar jinnu kuma da ke shafan yara da yawa wanda ke ba a sani da yawa yara sukan taso da matsaloli na yau da kullum ainu din nan ainu kamfan baka yana shafin yara ba sani da wannan muke yin tambihi ga 'yan uwa masu waka masu tallan 'ya'yansu a facebook akwai matsala an haifi yaro an gama shi wanka an sa shi abin da kaje ka dauka shi yau allah ya yi mani ko ba kowa ne zai kalla ya ce masha allah allah ya sa albarka wallahi akwai mai guba a idan shi ko mai guba a bakin shi ko mai buɗe baki ba in dan ya ba shi haushi kawai sai dan ya lalace akwai ciwon hasad akwai wannan ciwon guba to kuma kun sani malamai sai ce idan yaro ya samu matsala tun yana dan karami in ba a sa'a an samu nasara an takilin matsalar ba to har girma shi da matsala zai ta kuma hakkin yaro ne a idan a wuyan iyayen shi tun yana ɗan tun yana ɗan ƙarami hakkinsa ne a wuyansu daga duk wani abin da zai zama mashi tasgoro ya ba shi matsala ya ba shi wuya a rayuwar shi sun ɗauki mataki sun raba shi da shi me yasa aka ce kai uba ko ke uwa duk abin da ka san in ka ci ko in kana sha ko in kana shaƙa zai iya shafa da lafiyar ɗanka aka ce haramun ne ka ci gaba da ci ko sha ko shaƙa ba aka ba da misali da taba ba Ta ta'addancin taba yakan ƙetare kan uban ya ƙetare kan uwan ya je samu ya ko ciwo kake da shi wanda a iya gadon shi ɗanka na da hakkin ka ɗauki mataki in zai yi ciwon ta tsaya a karan kanka kar ta shafi yaro na daga cikin matakan idan an ɗaura ka akan magani to ka daure ka dinga sha ko ba don kai ba don ɗan da ke tsazanka ina ba da mun amma ba ka da lafiya an daura ka akan magani ya kamata ka rinka sha mana bai domin sauran kwana nawa rage mana to kuma sai haihuwa kake yi to kaga ba wai dan kanka ba ne kullum mu daina yin abu wai dan kanmu a'a musakbal nan kamar yadda yaron can da ya ga dattijan can yana dasa dabino sai su baba dai a ranka gode ma Allah yanzu yaushe ka shiga dabino har ya girma har ya fito ka ce yayan ya ce haba dana kuma da ba dan an shuka ba da ba mu samu wannan muka ci ba Eh, ai shuka ne maka ci shine muke bukatar mu ma mu shuka a ci Allah ya taimake mu malam a karken littafin ya magana mai mahimmanci rufe koba idan za a kwanta in za a rufe a ce bismillah rufe kwano idan dare ya yi in za a rufe a ce bismillah rufe rijiya bari faɗi wannan kalmar rijiya mafi yawancin rijiyoyinmu ba sa da mura to a daure a yi kafin a yi annabi ya ce idan ɗayanku bai samu sandar bai samu marfin ba ya gitta wani abu sanda ko wani abu ko in zai aje ce bismillah annabi ya ce shaidan baya bude kofan da aka rufe kuma baya bude murfin da kwanan da aka rufe a kashe fitilla idan za a kwanta an yi gobara a zamanin manzan Allah mun ba da labari me ya ja gobara bera har ba annabi ya kira bera da sunan saka. shi fasikai yan ƙananan fasikai ne masu haifar da fitina a gida wani mutum ya aje rafin kudin shi dubu ɗari yawa ya gari ko sama ko ƙasa ba dubu ɗari kuma daga shi sai matan shi a daki ci wallahi in baki kawo duk waɗannan nan ba a bakin ranki baiwar Allah har ga Allah har ga Allah ba ta san ta ɗauki dubu ɗari ba ta yi yaji ta je gidansu dama dai su ba san na sata ba kuma tsawon shekaran da aka yi da ya kamata yan barau ne ya ce a gani ka ji wani rashin adalci da maza ba sa yi ka daɗe da mace wannan shi ne na farko ba ta taba ba to ko allah alaihun barko yana daga mutum gaba mai zai faru karke dai aka yi ita baki tsakanin iyayen miji da iyayen mata a'a a daidai a bincike ɗakin aka zo ana ma, an daga kasan gado kawai sai ga rafin dubu ɗari a bakin ramin biyar. kaga bera ɗan ta da ya so ya sa ya saki zai kai shi aure a ga sa matsalar to Allah ya taimake mu annabi ya ce a ranka kashe fitilla kuma man ji hakkin wake da hakkin kashe fitilla da raba kofa shine na karkin baki ko na karken shigowa tun kun kai ko dubu a gidan kai ne na karke to kulla kofa ya ganka idan ba ba kai ne na karke ba kowa ya bacci kai ne idan ka biyu ba ka riga kai ba to ka da bukatar kafin kai baccin nan ka duba kofofin gidan nan an kulle saboda wata covid na ta ne la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa don musibar ko fitinar idan ta zo wanda ba ruwan shi ba sai ta shafe shi wato ba kamar yadda ba shi ke cewa tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa kan da ka bane ha to wannan shi ne dai abinda littafin ya kusa ina fatan mun samu darasa masu yawan gaske kuma mun ji mu Allah ya ba mu ikon mu gyara ke da mun ji inda muke daidai Allah ya ba mu ikon ci gaba wasu mu karatun ya zo kansu masu iyali ne masu gidaje ne wasu mu suna nan a garin nan na mana fata da fatan Allah ya kai mu wannan <laughs> ba ba ka bada ba wadda ka wannan da abin ya shafa ko ya zo kansu kai tsaye kaga sai su dauki mataki na gyara akan kusuran da ake ci na gode wa Allah kan abin da aka yi daidai wanda kuma ba a riga an shiga ba yanzu wani yanzu haka yana nan yana tsamin kuɗin shi yana sai sai fili to kaji an bayani inda ya kamata ka sai fili haka ne wato wasu yan uwa sun ba da sha'awa kuma ni ban taba kallon kullum na kan ba da misali wato ban taba ganin mutanen da suka haɗa kansu suka taimaki kansu irinsu wato mutanen sunnatullahi da yake aikin kirki ne ba faɗa na aiki mutanen sunnatullah sun cancanci tun lokacin ana gwagwarmayan ashababu shekara ashirin da wani abu baya koma talatin suka faru suna activities na addini tare har aka fara tunanin yadda za a yi a ranka ci gaba a wato a ranka amfa wato a ranka a samar da karfin tattalin arziki suka zan suna rabuwa su yi noma har ta kai masu ka fara tunanin to ya kamata a ce mun yi muhalli sai a taru wani lokaci a je a kwadugo lokaci a jabi abin da aka tara sai a sai biyu sai a kwara a kwada dauka har aka zo wajen gini har aka zo aure shi yasa duk inda za ku ga tsukin su wani lokaci area su guda ne daga gidan wannan ba nisa sai gidan wannan zai gidan wannan kuma har yanzu ɗan nan suna nan tare kaga na san makwabci na makwabci na ya sani kaga ba maza to muna da buƙatar mu samar da irin wannan yanayi amma sai mu cire hasada ko sai mun cire hasada sai mun cire san kai sai mun cire bakin ciki wa juna sai mun nemi taimakon Allah Allah ta'ala ya taimake mu to wala ka in kada da dan kudan ka a kana san ka sai fili kaji ka zo kai ne sabo a anguwa gaba da dama ba ka da makwabci to yi kokari ka nemo wa ya kamata ya makwabci ka ko ba ga yi kokari ka ne ga gida an gina ba mai kamawa waye zai aure abuwa wani ne to zo ka gidan ya tsada dubu ɗari da hamsin ba nawa kake da shi dubu ashirin ne to suwa dubu ɗari talatin na cika ma. dan dai da yake ba shi gobe ke na wani ke nan ai wani arziki shi ya wuce ai shi ma dan na ashirin dan dai da za a an karba ne dan dai kar a ce ba a karba ba kila ma aka karba aka karba dubu ashirin dan ka karba dubu ashirin dan ka cika dubu ɗari da talatin nan sai ka zo ce to ai wannan ashirin da ajiya su fenti a ƙara gyara gida inda mutunci da kowa da wannan zai gagara ne ba zai gagara wa yau sun wani alamun ko sai mai wa zarka na bihim kasas Allah taimake mu a takaice wannan shi ne darasi da muka koya a cikin wannan littafi kuma wannan shine karatunmu na karke a cikin wannan littafi da na Allah sai dai ban sani ba mutum biyu ko uku ko hudu ko biyar akwai dan tsokaci da za a yi mana sai a yi mana daga nan sai mu ji kuma menene za mu yi na gaba kana ta magana ta Wa alaikum wa wani assalam ah, ba tsokaci bane ɗaya eh, tambaya ne ɗaya kuma na ganin akwai buƙatar mara kaɗan ƙara faɗaɗa bayani dangane da abin da ya shafi postin ɗin nan da ake yi a waya a mm. facebook da kamar da kai magana an haihuwa sai da ƙaramin yaro ne akan sa to yanzu misali shi abin yana shafan karamin yaro ne kawai koko har mu kawai ka ga mutum ya ne shafi sai mu ta hotuna sai mu dinga turawa haka kuma kamar yadda ka faɗa wani zai ma fatan alkhairi wani kuma shi haushi ka ba shi ma kuma yanzu ya zama kowa yi muke yi muna ganin ma ma ba ma ma yi kamar ba mu ma burge ba haka ga wannan kalmar da ka faɗi a wanda zai baka tsoro mm. da yan izala musamman salabawa gab suke sa mutane kawalasa akan hotuna ba ko ba amma ba dai ba ka maki mutum zai zo wajen daura aure ko aina ne kawai da gana zo kaga wannan kuskure har idan akwai bukata ana karatu wannan daban amma kawai an zo ya ai ta daukan hoto ko mutum ya dauki kanshi hoto ya ta'ajjab bi nafsi ya barge kanshi da kanshi ka ba na ganin dacewan wannan abin da yasa ya fi tsanani ga ƙananan yara shi babba wala Allah yana da zikiroyi da sauran addu'o'i wanda ya saba yi koyi shi ko karamin yaro shi da mun gani to shi yasa abin ya fi hadari ga karamin yaro kuma dai baya cikin karantarwar magana Allah ya taimake sai cikon ɗaya dangane da neman aure na shin a matsayina ni da nake nema ya fi cancanta yanzu in samu mahaifin yarinya hmm. Koko ne nemi wakilai na in tura su saboda akwai wani bawan allah ya ce kawai yana da wani sai wani ruwa ya ce ya ga shi ne yana santa abin ya ba shi mamaki tunda yana da kawai sirrin mutanen daɗi nan sai ce tun da ya mun wannan ya nuna in ma na ba shi ɗan turu zai ji kunya na ba zai iya koro ta saboda haka ba mutumin ba wanda zai iya ba ya to a takaice dangane da magdumin da yake neman aure ya je ya nema da kanshi wajen waliyyarta ko ko ya tura wakili shine ya yi to ba wanda ba a yi ba zamanin magabata saboda ka abin lura ne ya al'adan garin ko mutan garin ko wannan famila ko wannan uban yake dama ai duk mutumin da za ka yi mu'amala da shi ya kamata ka gane waye shi menene idan ka yi za ka saba masa me idan ka yi za ka gyara ku ba idan uban da baya da damuwa ne yana kallon aidan ɗaya ne ba matsala wannan kana iya zuwa idan uban kuma da yake kallon wannan a matsayin raini da rashin dattaku to kaga bai kamata ka je ba in ka je kai kabaran makanka da kanka kuma kamar kamar wato wannan kashe na biyan ne al'adar muna. ko ba ga wani ne al'adar muna. yana da matukar mahimmanci ka kiyaye wannan saboda ka amsa dai a nan duba da irin bai'ar da kake rayuwa wannan al'ada ba ta saba wa musulunci ba ba ta saba wa sanar manzan Allah saboda haka sai ka bi yanda za a samu nasara a wannan neman aure na Allah wa kusa na kai maganar kashi tilla na za a kwanta mm. saboda abin sai da yanzu kaga an samu ci gaba inda ban sani ba baya ga laruran da ka iya faruwa kamar wani abu ya kai ga wuta ya tashi ko na mm. kila wani ilimi ko kuma dalilin da aka kashe wuta mm. don da kaga ai a ci balbalin irin wani irin yanzu da aka ci gaba na wannan a chargeable din da sauransu ka kunna ma yara ko ka kunna da tunanin in ma yarin nan zai kashe shi in ya cajin ya abin nisa akwai yaran da a ɗakin su in suka tashi ba wutan nan kamar zuwa ta tsari za ka ji sun fara iyo mm. suna buge-buge haka ba kai ba su kaɗai ba kai sai ka tashi ka fahimci abin to sai zama to akan ɗan sa musu tillan da ba mai haske ba haka hmm. amma da an tashi za a iya gano kwarai da tilla ko shi ke ya hmm. fi tsarin shi shi yasa yake so in gane shin kashe wutan ba ɗaya kamata ko ku irin wannan lalura ko ko akwai wasu hukumomin baya ga wancan Uh, na ɗaya a cikin bayaninmu na karke satin da ya gabata mun ga maganar imamun nawawi Allah ya masana wanda yake cewa har fitilu ya ce da ake bari ya kawo da misali a masallatai ma har idan ana jin masu tsora wani hadari na afkar da gobara ko makamantansu to sun shiga cikin wannan umarnin da annabi ya ce afki a kashe kace kila ka gani ko kuma a'a in ba zai yi a kashe ba saboda wani ne cikin dalilai to a ɗauki matakin da za a kauce ma afkuwan wancan musibar sai dai wani ƙadara da ubangiji muka ba da misali keɓe wa fitilar wuri ta yadda ba za a sa wani abu wanda wannan haske ko wannan wuta zai iya naso ya je ce rushe kila kila ka gani saboda haka kaga wannan ke kai maganar chargeable wanda mun ma mun maganar sa caji wani lokaci yana da nashi riskin musamman a irin wutar da muke da shi wani lokaci za a iya kawo ta abin da ya spark ko ya haifar da matsala to idan kana maganan barin shi a caji wannan shi ne illa abin ya fi dacewa har in ya zan akwai maslahar sai an sa to ya zan waran an riga an ware shi ko kuma an nesa da duk wani abin da ko da a ce ya yi tartsatsi ba zai tashi cin mishi ba da izinin idan kuma a'a fitilla ne wanda already a riga an yi cajin ko mai batir wanda batir ake sa illa a ga haske babu laifi baransa Allahumma sai dai menene shin hikimar kashe fitilar kawai ya tsaya akan gobara bai tsaya akan wannan gobara ba ne kawai akwai sirri duk lokacin da kake kwanci ba ka sanin me ke faruwa akan yi wawan kwanciya kamar yadda ake wawan zama kowa gwane ba musamman kuma ai wato yana daga cin adam na bacci zan kana da wani riga da ka tattala wanda shi ne za ka zanka kwanciya da shi ba rigan da kake ta'amari da shi yau da kullum ba rigar da ake kwanciya da ita ko yawan kwanciya da riga yakan sababar da rashin lastin ɗin riga na farko saboda juye-juyen da kake a lokacin da kake bacci na biyu zafin jikin da ke fitowa daga jikinka lokacin yake jira a kai riga lokacin da kake bacci da sauransu da haka to zuwa da haka wannan yana daga cikin hikima da ya sa aka ce a kashe idan fitilla na kashe ko ma menene ya faru kila ba za a ba za a abin nan ba za a ga tsaraicin ka amma duk da haka idan akwai lalura kamar yadda mata da suke da kananan yara wanda suna kwanciya da su a daki yaro zai tashi yana son ya fitsari da daddare ko mutu ko kuma a a dakin na yaran ne wani yaro zai tashi da daddare idan ya tashi baga-baga ba wuta zai da fitsarin shi a inda yake kamar yadda ka ambata wannan ba da tsara ba ne ba laifi ba ne dan an bar fitilla an sa hasken gwargwado ta yanda wato idan yaro ya tashi zai iya tashi ya je tsam ya je abin idan ko babba ne abin da ya fi daidai a yana daga cikin wato abubuwan da ya kamata a ce kafin mutum ya kwanta bacci duk abin da ka san za ka nema zai yi ka neme shi cikin dare ko kuma yan ka tashi bacci ya kamata ya zan kai masa waje wanda ko dalibawa kai in sha Allah za ka dauko shi kila kila bai jin kada ka a dai a takaice yara ba laifi ba dan aje ajiye musu fitilla wato wanda idan sun tashi yaro na jin fitsari zai je sa ba ta da wani shakka Allah ya muke ku yi magana ya ba bayanin malam muhammad ne da ya eh, baya sai na ga kalman da ka faɗa baya duba da yanayin al'adar wuri hmm. al'adar wuri hmm. wanda bai kauce ma shari'a ba hmm. wanda shi yana in dai ba ya kauce ma shari'a ne wannan sai na tuna wani ya faru da shi haka ba sai na faɗe shi wanda yanzu zuwa yanzu auren shekara kusan ana neman arba'in amma ko lokaci idan an tuna ana samun ana ana dariya dariya kan abin ya je ya je ya samu ta ce kai dan gidan wani ne kuwa kai ne kake nema ka zo da kanka ka ɗanya ba dan gidan ba ne ba yadda za ka zo nan kai dan gidan Eh, saboda haka nan karkashi duba da gidan hmm. da ya aika sai aka ce ba halin dan gidan ba hmm. da kuma kun fahimta maganar ba wato yana karfafan maganar da muka yi ne na cewa ana lura da al'adar mutane ya je neman auren dattijo ya ce anya dan gidan wani ne kuwa kai eh, in dan gidan wani ne ba zai zo to amma dai da ya bayyana dan gidan ne albarkan alfarman gidan haka aka daure aka har shi ana magana shekara arba'in ana tunawa Allah ya mana gudu shi wani sai ba amma mayu ba an ce maka wannan gaje hakan kai tsaye to ka kashe auren Allah ya kyauta kuma yi sai <laughs> ne Allah ya taimake mu to ah, abu na gaba kamar yana ce littafi ya zo karki ah, kuma ba za mu ba na son mu aje isho na abin da ya shafi wannan tarbiyyar dan ita ce kalubalen baya saboda haka akwai tafi guda biyu dama ko uku wanda suke mana kallon za mu su akwai shara da aka kawo wanda yana da mahimmanci kwarai duba da yanayin fitintunu da suke ta faruwa da sauransu akwai da babban malami sheikh muhammad arifi ya littafi mai suna na hayatul alam wato karken duniya me zai faru kuma yadda ya bude littafin hatta hikimar sanin alamomin tashin kiyamar sai da ya kawo bayanai gamsassu wanda kuma dai ya san arifi ya san kwarewar shi da kwazon shi da kuma nesa, zarfin ilimansa da hikimarsa musamman idan yana rubutu ko yana karatu akwai bukatar mu kalli wannan littafi don mu ranga kasancewa ala basiratin wala Allah wannan ya kara mana imani kuma ya ba mu damar mu kara yin tattali don gobe Allah ta bake mu amma da ta banta da girma kuma tana da dan wahalan samu ma wannan yasa nake kallon za mu ta tunani da kuma neman yadda za a samu za a samu idan Allah ya kai mu bayan sallah mu bashar za mu kokari mu sata amma kafin nan ga wata littafi hadis salaf wa hadis salaf salih fi tarbiyatul abna shiryatarwar magabata na kwarai wajen tarbiyyar yaya shi wannan gaba insha Allah za a iya samun sa kuma tunda rayuwa a gurguje ake kuma mai kokari mu yaga abin da mu yaga kafin mu ya zo wal sati mai zuwa za mu fara in Allah ya yi eh, ban sani ba amma dai kafin nan za mu faɗa in shara zuwa فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نسألك اللهم ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته